sashen Hausa na murya Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 19 ga watan Fabrairun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da noman da dalol da kuma niyya muryar Arewa. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta ba da sanarwar ɗage zaɓe da sati ɗaya. Wasu jam'iyyu shida a jihar Borno sun zargi gwamnatin jihar da hukumar zaɓe ta INEC reshen jihar da amfani da 'yan gudun hijira domin shirya magudin zaɓe. za ku ji martanin da gwamnatin ta mayar sannan baba yakubu makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya har ila yau muna tafa da kuma sharhin jaridun nijar sai kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran a wani jawabin da shugaban amurka donald trump ya yi ga masu ruwa da tsaki ciki har da sojojin venezuela ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar ta venezuela ya ce amurka na neman a kafa sabuwar gwamnati a venezuela amma cikin lumana to amma kuma ta bakinsa ba za a kau da yiwuwar amfani da duk wani zaɓi ba trump wanda ke miami a lokacin ya yi kira ga sojojin venezuela da su yi watsi da duk wani umarni daga shugaba nicolas maduro su kuma amince da tayin ahuwar da shugaban majalisar tarayyar kasar juan guaido ya masu wanda gwaidon shine kuma amurka da wasu kasashe kimanin hamsin suka amince da shi a matsayin shugaban kasar Trump ya gargadi sojojin Venezuela cewa muddin suka barar da wannan dama ta ahuwa a ta bakinsa ba za ku sami wato gabar fita ku hau tudun tsira ba ba mafita gare ku kuma ba za ku yi wata nasara ba gabanin wannan jawabin da trump ya yi ga al'ummomin venezuela da amurka fadar shugaban amurka ta white house ta ce amurka na sane da inda jami'an sojin venezuela da iyalansu suka ɓuɓɓoye kuɗaɗe a faɗin duniya shugaban amurka donald trump jiya litini ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron amurka sun ci amanar kasar lokacin da suka kwatanta yin amfani da wata gyara ta shekara ta 2017 ta kundin tsarin mulkin kasar wajen tsige shi a yayin da kuma suke shirin fara bincikensa kan yiwuwar yayi karan tsaye ga shari'a trump wanda a lokacin yake wurin shakatawarsa ta mar alago da ke gabar ruwa a jihar florida ya cicciki tsohon mukaddashin hukumar bincike ta fbi andrew mccabe wanda ya gaya ma wani shirin gidan talabijin na cbs news mai suna 60 minutes na daren lahadi cewa da shi da mataimakin attorney general din amurka rod sun tattauna kan yiwuwar amfani da gyara ta 25 ta kundin tsarin mulkin amurka wadda ta amince wato mataimakin shugaban kasa da goma sha biyar daga cikin mambobin majalisar zartarsuwar kasa su ayyana shugaban kasa a matsayin wanda ba zai iya gudanar da ayyukan shugaban kasa ba wanda hakan zai sa mataimakin shugaban kasa ya zama mukaddashin shugaban kasa. makabe ya ce mai yiwuwa trump ya aikata wani babban laifi lokacin da ya kori shugaban hukumar bincike ta fbi james komi a watan mayun shekara ta 2017 lokacin da komi ke jagorantar binciken alakar kwamitin yakin neman zaben trump da kasar rasha game da zaben shugaban kasar amurka na shekara ta da 2016 sojojin india hudu da 'yan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya litini a wani kazamun fadan da aka yi da bindigogi a lokacin da jami'an tsaron india ke farautar waɗanda suka shirya wani mummunan harin unar bakin wake wanda ya sanadin mutuwar wasu dogarawan tsaro 40 a yankin kashmir na ƙasar india wanda har ya daɗa zafafa tashin hankali tsakanin india da pakistan faɗan ya ɓarke ne bayan da 'yan bindiga suka buɗe wuta kan wata tawagar soji yayin da ake gudanar da bincike a wani ƙauyen da ke daura da inda wani ɗan unar bakin wake ya gwabza motarsa da wata tawagar dogarawan tsaro a makon jiya cikin waɗanda abin ya ritsa da su har da wani ɗan sanda da kuma farar hula 'yan sanda sun ce 'yan bindigar da aka kashe ɗin mambobin kungiyar ja'ish muhammad ne wadda ta yi ikirarin kai harin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce ya umarci 'yan sanda da sojojin kasar su gasa aya a hannun duk wanda ya nemi ya karkatar da zaben shugaban kasar ta najeriya wanda aka dage. hukumar zaben najeriya mai zaman kanta inec ta sanar da daren ranar juma'a cewa za a jinkirta zaben da sati guda yan sa'o'i gabanin lokacin buɗe rumfunan zaɓe ga masu kaɗa ƙuri'a su wajen miliyan 44 hukumar zaben ta inec ta ce za a gudanar da zaben shugaban kasar a ranar asabar mai zuwa a yayin da kuma za a gudanar da na gwamnoni da 'yan majalisar dokokin jihohi a ranar 9 ga watan maris tana mai nuna matsalar raba kayan aiki ne ta janyo haka. da yake jawabi a wani taron gaggawa na jam'iyyarsu ta apc a abuja buhari dan shekaru 76 ya zargi ina da gazawa sannan ya gargadi ga duk wani mai shirin sacewa ko lalata akwatunan zaɓe da cewa hakan na iya janyo masa halaka Ibrahim Kalmasi Garba kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Borno bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta ba da sanarwar ɗage zaɓe da sati ɗaya. Wasu jam'iyyu guda shida a jihar sun zargi gwamnatin jihar da hukumar zaɓe ta INEC da haɗa kai wajen amfani da 'yan gudun hijira wajen shirya makudin zaɓe mm, saboda ta bayyana inda 'yan gudun hijira za su jefa ƙuri'unsu wato a garuruwansu na asali amma hukumar zaben da gwamnatin jihar sun musanta zargin ga wakilin haruna dauda biyu da cikakken rahoton bayan sanarwar da hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasa ta bayan na ƙara ɗage zaɓe da mako guda wasu jam'iyyun siyasa a jihar borno sun zargi gwamnatin jihar da ma hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar da ƙoƙarin amfani da 'yan gudun hijira wajen yin makuɗin zaɓe wannan jam'iyyu da suka kira taron manema labarai a cibiyar 'yan jaridu da ke garin maiduguri na nuni da cewa gwamnatin jihar da hukumar zaɓe mai zaman kanta sun tattare wasu 'yan gudun hijira suka mai da su guraren da suka fito musamman ma ƙananan hukumomin gamborun gala idan suka ce a wannan hanyar nema a makon da ya gabata wasu 'yan bindiga da ke zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka kai wa tawagar gwamnan hari a lokacin da ya kai yakin neman zaɓe bisa rashin tsaro da ake da shi a wannan yanki kuma yanzu hakan suna so su sa ejin ejin su a hanya wanda su suka ce ba za su ɗauki irin wannan kasara ba wannan jam'iyyu dai guda shida sun haɗa da wata jam'iyya da ake cewa yes party da npm da ppa da upc da ncmp da kuma green party wadda dukkaninsu suka ce ba su amince da wannan mataki da hukumar zaben ta ɗauka ba na gudanar da zaɓe a wannan yankuna alhaji jibrin mustapha dai shine magana da yawon waɗannan jam'iyyu ga kuma abin da ke cewa ana kai idps daga cikin gari zuwa kayuka su yi zabe kuma can kuma ba lafiya agents namu ba za su iya zuwa can kauyuka su sare mana mu ba shine muka ce bari mu kawo mu nan kuma shi gwamna da kansa 'yan boko haram sun tare shi a gambaru kuma ana kai mutane idp zuwa gambaru su je su yi vote to waye zai je can kuna da kan ba samu zaman lafiya da za a ce kun je kun gudanar da zabe a can bake na shi yasa ba za ku je ba shi shi shi shine chief uh, security officer na Borno shi da kansa bai samu uh, kariya ba kuma ya za mu kai mu. an tafi da mutane su kuma mu hankali mu bai kwanta ba mutane mu ba su iya zuwa can su sare mana mu ba yanzu me kuke so hukumar zabe ta yi a kai eh, ta mai da mutanen cikin gari kuma tambayi shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Muhammad Magaji game da wannan zargi da waɗannan jam'iyyu suka yi ga kuma abin da ke cewa mu ne muke determining inda za a yi zaɓe na IDP ba su stakeholders su suke haɗuwa su yi abin su kuma duk political party suna cikin suke so su je to saboda haka da political parties da eh. security agents da eh. opinion leaders eh, su suke haduwa su ce mana ga inda za su yi zaben su na idps haka saboda haka su je ai suna da ipad sai su complaining wa ipad din su yawa sun ce su ba sa cikin ipad kuma ba a tuntube su ba game da wannan tsari din ah, kamar da kuke magana muna relating da ipad ne don ko da at the highest level ma ipad ake nema shi ma mai magana da yawon gwamnatin jihar Borno Alhaji Isa Umar Gusau ya min jawabi jawabi ta wayar tarho kamar haka. Inda da kike ne akwai wannan matsala da suke faɗa me yasa ba su kawo magana ba sai da aka ɗage zabe yanzu inda a yi zaɓe za su zo su kawo magana ne yanzu wala nuna kai sanin ka ne cewa shi harka na zaɓe ai akwai matakai ba yadda za a yi lokaci ɗaya wai ainihin ko wani ya ce wai kai ga inda aka ce za ka yi zaɓe ka tashi ka koma ka yi zaɓe a zuri ba ya yiwu haka nan hmm. saboda na farko akwai voters register da ake mannawa kamar yadda ka sani ba zai yi lokaci ɗaya kawai ka tashi ka je ka yi zaɓe a zuri ba sai idan an maka register a cewa nan za ka yi an manna voters register da sunanka a wurin dama can wurin aka aka ainihin ka'ida za ka yi zaɓe zaɓe ba zaɓe ba wai zuwa kasuwa bane da zaka ci a ah, bari ba zaka je wannan kasuwa barka ka je ka ci wannan kasuwa saboda haka magana ne kawai na rudani gaskiya ya zaka dai akwai wasu sansanoni yan gudun hijira guda takwas da kuma suka kunshi kananan hukumomi guda takwas din da za gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka a wuraren da kuma aka ce suna da rajistan gurbu fiye da dubu ɗari hudu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya da Haruna. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Adalla ga baba yakub makeri da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba yakub makeri ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau shirin zai ci gaba ne da hira da isa ali babban daraktan zartarwa na wata kungiya mai zaman kanta a ghana ta vision for alternative development vald ghana a takaice wacce take shirye-shiryen kai komon motoci lamun lafiya a birnin accra isa ali dai yana mana fashin baki ne akan wasu alƙaluma da hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta who ta fitar na hatsarin ababen hawa a shekarar 2018 a makon da ya gabata ya datsa aya ne inda yake nuna mana abubuwan da ke haifar da hatsara akan hanyoyinmu kamar ramukan kan hanya da shan barasa yana mai cewa. Sa'annan kuma akwai wasu da kuma sai mu ce suke amfani da motorcycle su ma sai kaga kamar. Mm, masu babura kenan. masu babura kenan kuma akwai dokan da ke gwadawa kama in za ka yi amfani da eh, baburu kenan mm. wannan motoci kamata ne ka sa hulan da ake son kowa ya sa da turawa ke ce wai safety element mm, hulan kariya kenan Eh, na kariyar kai kenan ko an hmm. ka sa wannan sai mu ce hullan gaskiya ko ma mota ta buge ka yana yiwa ta kan nan duka kaga a samu lafiya ta wurin amma in ba ka sa wannan safety element nan ba sai ka ga kama in mota ta buge mutum da ke kan baburu sai ka gan eh, mota ya buga sai ka ga kan shi ya fashe ko ababai da dama sai ya kawo matsala sosai wannan kuma na cikin abin da ke eh, kawo damuwa especially cikin mu unguwannin mu ma eh, sai mu ce garrukan mu na Afirka da dama sa'annan kuma eh, akwai matsala sosai shine eh, abin da turawa ke ce wai overspeeding ka gane mm, overspeeding shi yawan gudu yawan gudu don me kowane titi da irin adadin gudun da za ka iya kai akwai wani titi sai ka ga kamar an rubuta a ce kamar ba ka iya kai gudu ka wuce Eh, kilomita eh, hamsin akwai wani wuri an ce ba ka iya kai gudu ka wuce kilomita sai mu ce dari amma sai mu kaga kama cikin unguwanni ko kambo sai kaga kama saboda sauri mutum na sauri sai ya manta da kanshi kuma da jama'an da ke cikin mota sai kaga kama mai shi sai wannan eh, mutunci sai ya yi gudu da ya wuce iyaka to in kai gudu da ya wuce iyaka yana yiwa gaban ka wani yana so ya ketare titi kuma kana kan top speed kenan ba a yadda za a yi ka iya ka tsaya ka ba mu shi hanyar sai ya kawo matsala sa'annan kuma cikin yawan gudu kuma kana iya za ka kuma wani na son shi wani matuki kuma na son ka dan ba da hanya ka da shi ma ya iya ya wuce saboda yawan gudu ba ka iya ka yi sa'annan kuma yana yiwuwa a kai gaban traffic light kai baka san traffic light na gaban ka ba don an traffic light in kalan ta zo red kenan ja mm. in zan ta zo tsayawa ke na ba ka iya ka wuce to kaga wasu suna iya in sun ga abin ya zo green kenan ko hmm. in eh, traffic light ya zo green hali ya zo yellow sai suna yawan gudu su iya su beat traffic light din da ka gani wurin kuma sai kaga kama ya kawo damuwa sosai sannan kuma banda wannan akwai eh, matsalan da kuma ke ciki shine eh, yaran da yaran da ake sa su cikin mota da ba su kai shekaru biyar ba under eight under five years na gwadawa dokan da ke ajiye ne in dai za ka sa yaron da bai wuce shekara biyar ba ka bar wannan yaro ya yaro ko yariya zauna baya kuma ba zauna bayan ba ne akwai kujeran da an ke sa yara ciki ana turawa na kiran shi child restraint ka gane child hmm. restraint wannan sai ya rika yara amma da lokaci da dama sai ka ga an sa yara cikin mota ba a bar su zauna kan wannan caji ce don wannan caji ce wannan kujerar yara akwai sima yana da seat shi don hmm. wanda ke cikin mota da kanshi na manyan mutane ne ba ka iya yara ba su iya su amfani da shi saboda shi aka kawo wannan an kasa a cikin mota amma sai ka ga kamar lokaci an hasarin mota sai ka ga kamar yaro da ke cikin mota ya fita cikin hali ya fita waje ta gane wannan kuma hmm. na kawo mana matsala sa'an nan ba lokaci saboda na karshe seat belt kenan hmm. eh, belt na zama kowane mota ka shiga akwai belt da turawa kan kowane kujera akwai belt da ke kare ka aha belt na wanda ke kare ka kuma wallahi yana da amfani da dama yana da amfani sosai yana sabon mutum ne in dai kasa wannan belt kana tuki hasari zai je sai ka ga kamar me ka samu kiyayewa da dama amma da yawan mu saboda mantuwa sai ka ga kamar mutum ya shiga mota yana gudu almost ba karamin gudu ba kuma sai ka ga mutum na kan highway highway na ita ne wasu hanyoyin da hmm, gaba babban titi ba hmm. wani zibra crossing ba tsayawa sai ka ga motoci na kan 100 km ne ana gudu sai ka ga kamar mutum na cikin wannan mota sa seatbelt kaga wadanda ababen da ke mana matsala yake sa ake rashin rayuka gaskiya ake samun hasarin kan titina. To bari mu duba a kasar mu Ghana akwai wasu alkaluma kuma da hukumomi suka fito da shi cewa mutane sama da dubu biyu suka mutu a cikin shekarar da ya gabata ban sani ba ko kana da wani abu da zaka faɗi game da haka. Gaskiya maganan ka haka nan ne To madalla a gaishe ka, a mako mai zuwa daga wannan tambaya ce za mu tashi. To kafin nan a madadin shi bakon namu Isa Ali shugaban kungiyar Vald Ghana a takaice da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yaku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga wannan sakon. kuka ƙuri'ar ka yancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu shine zama lafiya da wadata. Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari. Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. Madalla, ga su muni barma da sharhin wasu jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta ruwaito cewa jami'an tsaro a birnin Kwani sun kama trelolin kamfanin dangote sama da 150 shaƙe da lodin siminti a kan hanyar su ta zuwa birnin yamai bayan da lauyoyin da ke kare kamfanin dillancin man fetur solidep suka shigar da karar dangote a kan abin da suka kira kin biyan bashin miliyan sama da dubu na sefa da ke sa da solidep sai dai jaridar ta ce da alama an yi kuskure wajen ɗaukar wannan mataki wanda ainihin sa. ya shafi kamfanin Borkir na Sani Ibrahim Dangote a maimakon kamfanin Dangote na Aliko Dangote. Jaridar Lukanar Amfiri ta bayyana cewa kamfanin haƙar Iranium kominak da ke arewacin niger na fuskantar barazanar rufe kofofinsa a sakamakon lura da wasu matakan da kamfanin orano wato tsohuwar areva ke shirin ɗauka lamarin da tuni ya fara haddasa fargaba a zukatan ma'aikata waɗanda a baya-bayan nan ƙungiyar su ta Centramin a ƙarƙashin inuwar uwar ƙungiyar ƙwarago ta USTN ta fara yunkurin ankarar da shugabannin majalisar dokokin ƙasa kan wannan batu. Jaridar L'Eclosion na cewa tsohon shugaban ƙasar Nijar a zamanin jamhuriya ta uku Alhaji Muhammad Usman ya samu lambar yabo ta cikakken ɗan demokuraɗiyya. taron tsofaffin shugabannin kasashen duniya da ya gudana a kasar koriya ta kudu ne ya karrama shi saboda gamsuwa da yadda yake mutunta ka'idodin demokaradiyya a kasarsa angelic clozion mu rufe sharhin da jaridar lanketer wacce ta ruwaito cewa guguwar siyasar da ta kakkaɓe hasu udu daga mukamin ministan kuɗi ta yi awon gaba da wasu na hannun damansa waɗanda suka hada da bello duwa shugaban reshen sare a gundumar birnin gaure da alhaji siraji na reshen ƙauyen ungwanga jaridar ta ce wannan mataki na matsayin wani hannunka mai sanda ga tsohon ministan wanda a halin yanzu ke ci gaba da rike mukaminsa na sakataren jam'iyya na ƙasa yayin da wata mashiya ke cewa akwai alama abin zai ritsa da wasu jigajigan majalisar dokokin ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sile yanzu kuma sai wasu ra'ayoyi da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum gudu na dai Amurka mai magana ayyuka ɗan daura ɗan kawo kawo da ke mai tulka goma raɗi na zai ku ba shi ƙasar Ghana. a ra'ayina ga zaɓe da ra'ayi Najeriya wannan zame da aka daga don Allah al'ummar Najeriya gaba da su yi haƙuri. Aiki ne mutum kiran su ya Ubangiji ba a yi haƙuri tun da bakwai guda ba wani abu ne. Kowa ya zai ya yi ko a yadda ake yi lokaci kada ya koma gida. Wannan mulakar zaman kafara Allah kuma za mu rabo sa. salamu alaikum. Assalamu alaikum sashi Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kan kwana malamu domin shaji bawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da ɗage zaɓe da aka yi zuwa ashirin da uku ga wata to wannan ɗage zaɓe muna roƙon allah ya sa ya zama alheri ga al'ummar najeriya kuma magoya bayan jam'iyyar pdp da suke cewa za su ci zaɓe an ɗaga to wannan ba gaskiya ba ne domin al'ummar ƙasar nan tuni suka bayar da barakin jam'iyyar pdp sakamakon irin zaluncin da ta yi musu na tsawon shekara goma sha shida. salamu alaikum suna muhammad zalanga haɗe ga yawa najeriya allah ƙiƙa gaskiya da lawar su ne ba mu ji daɗin wani ɗaga da aka yi ba domin ya zama asara ba ƙarama ba abubuwan da muke neman abinci duk sun tsaya duk da cewa yau kwana biyu kenan da yawan zaɓe amma har yanzu abubuwa sun kasa komawa yadda ya kamata kuma muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa cewa nan gaba ya kamata idan za a yi zaɓen nan a riƙe rabu kayan zaɓen tun kwana biyu kafin zaɓe idan wasu abubuwan da suke da muhimmanci kamar ita ballot paper takardar zaɓe kamar ita za ta in rage awa da hudu a kai ta jijiya da za kai ta. Madalla, kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. To a takaicen a wani jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ga masu ruwa da tsaki ciki har da sojojin Venezuela ya yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin mulkin gurguzu a ƙasar ta Venezuela. Ya ce Amurka na neman a kafa sabuwar gwamnati a Venezuela cikin lumana. To amma kuma a ta bakinsa ba za mu kau da yiwuwar amfani da duk wani zaɓi ba. shugaban amurka donald trump jiya litini ya ce wasu jigajigan jami'an tsaron amurka sun ci amanar ƙasa lokacin da suka kwatanta yin amfani da wata gyara ta shekara ta 2017 ta kundin tsarin mulkin ƙasar wajen yunkurin tsige shi a yayin da kuma suke shirin fara bincikensa kan yiwuwar yayi karan tsema fannin shari'a sojojin india hudu da 'yan bindiga uku na daga cikin mutane tara da aka kashe jiya litini a wani kazamun fadan da aka yi da bindigogi a lokacin da jami'an tsaron india ke farautar waɗanda suka shirya wani mummunan harin unar bakin wake wanda ya yi sanadin mutuwar wasu dogarawan tsaro arba'in a yankin kashmir na kasar india wanda har ya daɗa zafafa tashin hankali tsakanin india da pakistan Masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi Garba da ya karanto mana labarai da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.